yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha biyar ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha tara ga watan mat shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na talatin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba dama tun farko wannan littafi ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne domin bayar da amsa akan wata babban mas'ala da aka aiko mishi daga garin Hama ta nan ƙasar Sham ɗin. akan cewa algafarta malam ina fassara da ma'anar ayoyin da ke magana dangane da siffofin Allah madaukakin sarki da hadisai da suka zo suna magana dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki menene gamsasshen bayani dangane da abin da ya shafi maganganun da malamai suka yi na musulunci a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da hadisai ibn taymiya ya rubuta wannan littafi a takaitaccen lokaci kwarai da gaske tare da cewa daga baya ya bibiye shi da ainihin ƙara mishi sharhi da kuma ƙara hujjoji a ciki ya kwararo waɗannan ayoyi ya ta ainihin kawo ma'anoninsu ya kawo hadisan ya tabbatar da ingancinsu sa'an nan kuma ya yi ta kwararo bayanai dangane da hadisan da kuma fatoyin malamai daga ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har inda ya zo maganganun wani babban malami waɗanda wannan malamin maganganun shi sun fi yawa fiye da na kowa a cikin wannan littafin shine malam Muhammad Abu Abdullahi ibn Khafifin Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi inda wannan malami ya ta bayanai dangane da siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka shafi fuska da ainihin kafa da makamantan al'amura dangane da al'amuran da suka shafi al'arshi da alkursi duk da ya gama waɗannan bayanai sai shi malam ibnu taymiya yace sun maƙala sa'annan sai shi al-imamu abu abdullahi muhammad ibn khafifin ya ce هذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم malam muhammad dan khafif ya ce fa hadhihi riwayat to kaga waɗannan riwayoyi waɗanda ke bayani dangane da siffofin Allah madaukakin sarki kadruwat an ha'ula'i an ruwaito su daga ainihin wato waɗancan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai min sadri hadhihi umma na farkon wannan al'umma muwafiqan liqaulin nabi sallallahu su waɗannan maganganun na sahabbai da tabi'ai sun yi daidai da maganganun da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi mutadawalan fil aqwal sannan kuma waɗannan maganganu duk inda aka kai aka koma da su a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa za zaka ga cewa sun yi iri ɗaya wa mahfuzan fi suduri sannan kuma an haddace su a kirazan mahaddata la yunkiru khalafun an salafin babu wani da ya zo daga bayansu wanda ya inkarin cewa waɗannan maganganun ba su suka faɗe su ba ku fahimci wannan jama'a ba a taɓa samun wani cikin khalaf ba ka ji abin mamaki wanda ya inkarin cewa waɗannan abubuwan da kuke cewa Allah a sama yake Allah na sauka ƙarshen dare Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah zai zo ranar alkiyama duk da irin waƙahat aurin ido da bushewar zuciya da magana ta rashin ladabi da halaf aka samu sun rinka game da salaf amma ba a taɓa samu wanda ya ƙarfin halin cewa waɗannan maganganun ba ma sahabbai ne suka faɗi su ba ko kun fahimta wanda kuma wannan na ɗaya daga cikin masalik na 'yan bid'a idan ya rasa yadda zai yi dangane da wata magana da aka danganta ga wani da ya yadda da shi zai ce ka sani ma ko bai faɗa ba ƙarya aka yi mishi kuka fahimta har sai da aka samu masu rauni cikin malaman izala a ƙasan nan da suka lalace daga baya suka dawo suna inkari ga mutane irin mu cewa waɗannan maganganun ma da kuke cewa an ce tijjani ya ce abdulkadir ya ce kuka sani ma ko bai faɗi ba na'am da farko tukuna duk wata muguwar magana da ta saba qur'ani da sunna da aka danganta ta zuwa ga shi da abdulkadir ita an tabbatar da cewa bai faɗe ta ba ba don kuma ba saboda ga abubuwan da ya rubuta a hannun shi a cikin tafan shi daga ciki akwai algunya da talibi tariqil haqq ɗaya kenan don haka dukkanin maganganun da ake samu na shafa ɗin ba da labari ake to amma tijjani ilmisani da makamantansu waɗannan yaushe kake iya inkarin abin da suke faɗi ɗalibansu ne waɗanda suka zauna a gabansu suka yi karatu suka ruwaito idan har an ce waɗannan maganganun an yi inkarin su ba su faɗe su ba to ɗaya ne kuma a yi inkarin cewa waɗannan ɗaliban ba ɗalibansu ba ne na biyu in an yi inkarin ba su faɗi waɗannan maganganun ba to ana inkari kenan in totality absolute cewa ba su da kuma wasu maganganu don ba za ka taɓa samun wani littafi na fiƙi da suka rubuta ba za ka samu wani littafi na hadisi da suka rubuta ba to kenan me za mu ce sai mu ce in ya tabbata waɗannan maganganun ba nasu ba ne to wannan shakhsiya da ake kiranta tijjani ta zama shakhsiya khayaliya ta zama kawai an imaginary personality babu ita kenan ba a taɓa yin ta ba to kenan in babu ita ba a taɓa yin ta ba wasu suka ƙirƙiri maganganu suka danganta ga wannan shakhsiyar ashe kuma kafirta wannan shakhsiyar saboda wannan maganar ba wani dameji da yake kaiwa zuwa ga wani mutum sai dai damejin na karewa ne ga waɗanda suka ci gaba da danganta maganganu suna bi don haka babu dalilin da za a daina danganta maganganu babu dalilin da za a daina yin rabbin har sai kai da kake da rauni daga cikin malaman izala sai mu ce maka bibi waɗannan nasihohin naka da kake mana ka je ka samu waɗanda suke bin waɗannan maganganun ka fara musu tukuna cewa ku kun tabbatar da waɗannan maganganun tijjanin ne ya faɗi in ba ku tabbatar ba don me kuke bi idan sun karɓi nasiha shi sun daina bin waɗannan maganganu mu ma mun jinya wa'azinmu da raddodi da muke akan wannan shakhsiya da waɗannan maganganu da mabiya. idan kuwa ba su karɓa ba to kenan ya sani is automatic tabbaci haƙiƙa mu ma babu fa'idar mu karɓa domin asali mu dama ba shakhsiyar ce ta dame mu ba Muna nan maganganun da shakhsiyar ta yi waɗanda suka rugurguza musulunci kuma aka ce sai a accommodating ɗinsu a cikin ma'ana a amshe su a rungume su a yi madalla da su a cikin addini inda kuma ba za su tafi ba ko kuna fahimta da kyau jama'a akwai masu wannan tunanin kuma wannan tunanin ya taso ne daga baya-baya da al'amura suka fara lalacewa wannan malami ne na izala ya yi kuɗi wannan malami ne na izala ya je ya ga yar gidan wani sufi ya aura wannan malami ne na izala ya je ya auri wata yarinya yar mushrikai wannan ya je ya auri yar yan bid'a to ya zo kuma sai kaga ya dan fara susu cewa ya ta sirrin kenan na ga yasa dole sai kayi taka tsantsan game da sakarwa idara da zarka da sha'awarka da aljihunka menene zaka gani menene za yi sha'awa menene zaka zuba a aljihunka in ba haka ba kana nan duk waɗannan abubuwan cost ɗinsu tsadarsu shine imaninka za ka samu waɗannan abubuwan amma da ƙarshe za a zo a same ka kuma ba irin yadda kake ba ka su ce yasa ko limanci aka ce za a baka ka dubi wanda masallaci mai ce manufarsu za a baka ne a matsayin tsadar an sai imanin ka dan daga baya kenan inda an baka katon masallaci yan siyasa ministoci directors president vice president commissioners wane ne suna zuwa kana ganin cewa yanzu kai ne limamin ire-iren waɗannan haka ba za ka iya yadda nan mimbarin ba to duk sharaɗin da aka baka sai ka na haka ku fahimci wannan da kyau ina fata an gane saboda haka waɗannan maganganu ko shakka ba ma yi ko misƙalar zaratin cewa daga amadu Tijjani ne suke ko misƙalar zaratin babu shakka babu tantama amma maganganun da Nasir Kabar ya danganta a cikin littattafan nan guda biyu fatuhul maula fi zikiri manaqib sayyidi abdul qadir jilani da kuma ɗaya littafin tare aka buga su a shi dai waɗannan littafai da makamantansu duk ire-iren maganganun da suka faɗi cewa jilani ya san gaibu jilani ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san kaza aljanna da wuta duk a hannun shi suke gaba ɗayan ilimin Allah duk a wurin shi yake gaba ɗayan ilimin manzanni duk waɗannan abubuwa huwa bari'un minha ya barra da gare amma kamar yadda nace in kace za ka yi inkarin na tijjani a haka sai ka ce to za ka yi inkari ne a bisa wacce madogara me zai taimake ka yi inkari ɗaliban shi ne da suka zauna a gaban shi suka yi karatu a gaban shi kuma iyakacin abin da aka ruwaito kenan daga gare shi idan ka cire waɗannan abubuwan ka watsar cewa ba daga gare shi bane to babu sauran shi don ba za ka taɓa jin fatawar shi a fiƙihu ba ba za ka taɓa jin shi a tafsiri ba za ka ji shi a lugar arabiya ba za ka ji shi a babin tarihi ba ba wani abu da za ka ji shi kaf to kaga kenan ba da aka ce waɗannan abubuwan ƙarya ne idan sallamna laha tasliman jadaliyan in muka ce mun sallama dan dai a zauna a ci gaba da magana sai ce to shikenan to kun ga yanzu a kawar da shi kenan gaba ɗaya domin waɗannan maganganun ne kawai suke wakiltar shi to in babu su babu shi jama'a ko kun fahimta mutum ne yana da 'ya'ya biyu ɗaya ɗan shi ne na halal ɗaya kuma shege ne sai aka zo aka ce to wani da ake cewa ɗan wani ba ɗan shi bane shege ne a kawar da shi sai a kawar da shi gefe guda yana da sauran magaji ko bai da saura yana da sauran wancan da aka tabbatar ɗan shi haka ne to amma a lokacin da zai zama ƙwaya ɗaya ne ɗan kuma aka zo alƙalai suka haɗu cewa ba ɗan shi bane na jini in aka kore shi akwai sauran wani maciyin gado cikin 'ya'ya kenan ragan ana magana gadon 'ya'ya ne shi kenan sai a ce a rufe wannan shafin babu ya dai mata da iyaye da sauransu haka wannan ita ce magana jama'a waɗannan ire-iren maganganu ɗin da ake faɗi ana cewa annabi ya ce kaza salafu sun ce kaza kaza kaza ba a taɓa samun wani cikin mutaakhir a khalaf ba ya ce sam sahabbai ba su faɗi wannan maganar ba kun san me yasa saboda malaman hadisi da suka biyo bayan sahabbai sai da suka ruwaito waɗannan maganganun kakkabin su da isnadi imamu darimi ba abin da ya bari sai abin da bai samu hakanan al'ajirri a cikin shari'a addarimi ya yi wannan a cikin littattafan shi da dama daga ciki akwai sunan sunan darimi da aka fi sani da musnadid darimi sharar fagen shi gaba ɗayan muƙaddimar littafin akan haka take hatta ma wannan babi na ruwaito mazhabin sahabbai game da aƙida shine babi mafi girma a cikin littafin gaba ɗayan shi ibn abi shaiba a cikin al-musannaf abdurrazzaq a cikin al-musannaf da sauran waɗanda suke rubuce-rubuce kamar imamu ahmad kamar al-imam al-bukhari da makamantansu duk da suka rubutu a babin aƙida al-imam ibnu manda a cikin tafan shi guda biyu kitabut tauhidi da kitabul iman dukkansu sun ruwaito su dan haka wannan wani abu ne wanda ba za ka iya inkari ba dan haka su ɗan baya da suka zo ba su taɓa cewa sahabi abubakar ba shi ya ce kaza ba umar ba shi ya ce kaza ba usman ba shi ya ce kaza ba sun yadda to amma kuma ba su amintu da waɗannan maganganu ba amma sun yarda cewa sahabban sun faɗi to daga nan ne za ga inda inda bata ya taso sun yarda cewa sahabban nan su ne khairul bariyati sun kuma yarda cewa su suka faɗi waɗannan maganganun amma kuma sai suka ce san ba su gamsu da waɗannan maganganun ba kenan me suke cewa a fakaice ba su yarda da aqidar khairul bariyati ba ba su yarda da manhajin khairul bariyati ba ba su yadda da yadda khairul bariyata suka siffanta Allah ba wannan na daga cikin lazimin waɗannan maganganun a ƙarƙashin wannan jama'a sai malam yake cewa ba a samu wasu 'yan baya sun yi inkarin waɗannan maganganun daga magabata ba wala yunkiru alaihim ahadun min nuzara'ihim sannan wasu daga cikin tsaran su ma ba su musu inkari ba ba a taɓa samun sahabi ɗaya ya yi inkarin abin da sauran sahabbai suke a kai na aƙida ba duk wani saɓani da sahabbai suka ba su taɓa yi dangane da mas'ala ƙida ko kwaya ɗaya ba naqalat hal khassatu wal amma sai da aka wayi gari mutane na musamman ƙwararrun malamai gogaggu sun ɗauko waɗannan aƙidojin sun ruwaito su daga sahabbai wal amma haka ammatul ammawa ma in ka zo ka samu tabi'ai gaba ɗayan su hatta waɗanda ba malamai ba su ma za ka ji kowa abin da yake faɗi kenan waɗannan aƙidojin sun waye gari sun zama musallam an sallama musu hatta wanda zai da ilimi daga cikin waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'ai waɗanda ba malamansu ba sun yadda Allah a sun sun yadda Allah na da hannu sun yadda Allah na sauka ƙarshen dare sun yadda Allah zai zo a ranar alkiyama sun yadda Allah yana da ƙafa sun yadda Allah na da ido sun yadda Allah na magana da harfa kuma ɗan adam ya iya karanta maganar ya fahimce ta kuma haka ta zo daga Allah wato alƙur'ani sun yadda ina fata an gane mudawwanatan fi kutubihim sannan waɗannan maganganu suna rubuce a cikin littattafan su ɗan baya ɗin waɗanda suka zo haka al'amarin yake ila an hadafa fi akhirul umma har sai da Allah ya kawo a ƙarshen wannan al'umma man kallalallahu adadahu waɗanda Allah ya ƙarantar da adadinsu wasu ‘yan tsiraru mimman na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an mujalasati daga cikin waɗanda manzo Allah ya tsoratar da mu game da zama da su wa mukalamatihim da magana da su wa na Allah na'uda marbahu kuma ya umarce mu ma kar mu sake mu je bai da mara lafiyar su wala mu shayya a jana'izahum kuma kar mu sake mu ainihin wato a raka gawawakin su in sun mutu waɗannan hukunce-hukuncen da malam Muhammad Abu Abdullahi ibn Khafifin ya kawo hukunce-hukunce ne waɗanda ne mana ishara a karatun baya cewa ina so za mu ɗan tattauna su amma tattauna su sama-sama ku dubi wani littafi tesis ne na ainihin wato wani babban malami a yau a jami'ar islamiyya wanda ya sanya wa mawqifu ahli sunnati wal jama'a min ahli al-ahwa'i wal bid'a talifu doktor ibrahim ibn amir ruhaili duk wanda ke jami'ar islamiyya musamman daga baya bayan nan ya san Ibrahim ruhaili babban malami ne a fagen aƙida to akwai kuma Sulaiman Ar-Ruhaili to shi kuma malamin fiqh ne duk suna nan a Jami'ar Islamiyya wannan malam Ruhaili din nan tsarki ya tabbata ga Allah a cikin wannan littafin na shiga shi a mujalladin farko daga shafi na ainihin wato babi na biyu kai tun daga shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya ya fara tattauna mas'alar gashi ya ce mawqifu ahli sunna min salati khalfa ahli bid'a wani matsayi ne ahli sunna suka ɗauka game da yin sallah a bayan 'yan bid'a wa munakahatihim da aurensu wa akli zaba'ihim da cin yankansu wa iyadati marbahum da gaida mara lafiyarsu wa shuhudi jana'izihim da halartar ainihin gawawakinsu in sun mutu wa hukumi mawarisihim muwarasatihim da kuma hukuncin ainihin wato gadansu to a ƙarƙashin wannan ya biya tattauna waɗannan matsalolin da dukka da ilimi bari ku ji kaɗan daga muƙaddimar sharan fagen abin da yake cewa da yanzu sai yake cewa mawqifu ahli sunnati min as-salati khalfa ahli bid'ah حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أهوال المبتدع من حيث كفره ببدعته من عدمه ومن حيث دعوته إليها من عدمها ما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة آه، خلف المبتدع كاختلاف الحكم في إقامة الجمعة والأعياد وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام عن الصلوات الخمس كما يختلف الحكم كما يختلف الحكم أيضا بالنظر للمعموم وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدع تفويت جمعة أو جماعة عليه أم لا ولذلك فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها وموقف السلف رحمهم الله منها إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في a في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة هذا إذن كاسا بحثي gaba ɗaya a cikin wannan sharar fage da ka fahimci ina aka dosa abin da yake cewa hukuncin sallah a bayan ɗan bid'a na daga cikin mas'aloli waɗanda suke suna da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske wadda kafin a kai ga cewa hukuncin kaza ne abu na farko sai an dubi tukuna shi ɗan bid'an bid'ar tashi ta kai ga kafir tashi ko ba ta kai ba yana kiran jama'a zuwa ga bid'ar tashi ko baye wani irin tasiri ne zai haifar wa shi wannan da ya yin sallah a ainihin bayan shi misali yace kamar sallar juma'a da sallar idi waye gari shi ke nan limami gaba ɗaya a garin kuma ɗan bid'a ne ko masallacin juma'ar kenan kwaya ɗaya a garin ko masallacin ke kenan kwaya ɗaya a garin da kuma hukuncin sauran sallolin da ba a yin su sai a bayan limami kamar salawatul khams da kuma sai an sake duba yaya al'amari zai kasance wa mamu ɗin a irin wannan hali yace domin kuwa su malaman farko da suka yi maganganu dangane da waɗannan matsalolin suna ba da fatawar amma sune suna lura da shi ma mun wani hali zai samu kanshi ba kawai cewa suke ba a sallah a bayan ɗan bid'a ba sai sun dubi yaya bidi'a take ba a sallah a bayan ɗan bidi'a a'a sai sun dubi menene zai kai in ba kai sallar ba madmunin maganganun da suke faɗi wanda malam ya kawo a nan shine bai halatta a ɗan bid'a kowane iri sallah ba sai ɗan bid'an da ya zama na ɗaya ta ɓangaren shi shi kaɗai ne duk garin babu wani masallaci sai shi na biyu shi ɗin ya tabbata bid'a shi bata kai ga kafirci ba in aka ce kafirci ba kafirta na tawili irin yadda ake ba yanzu a'a kafirci muhaqqaq kamar Dr. Yusuf Ali na Kano yanzu wannan kafiri ne muhaqqaq wa in sama wa salla wa da'a wa za'ama annahu muslimun lakinnahu kafara bi kufrin bawwah ya kafirce kafirci karara yanzu in ya zama duk Kano babu limami na juma'a sai Yusuf Ali to bai halatta kai sallar ba ban maka koma kana sallar ka kai kadai amma in ya zama a'a ba ya kafirta bane a wannan ta tashi sai dai bid'o'i ne na abubuwan kyama to sai ya zama duk Kano ko duk Zaria ko duk Sokoto ko duk Katsina ko duk wani gari na musulmi babu limami sai shi to kaga anan zaka iya zuwa ka bi shi sallah domin ka'idar ita ce in ya kafirta shi da kanshi ba shi da sallah to tunda ba da sallah dan me wani zai je makala sallar shi a jikin tashi ko kun fahimta jama'a ka zo tasha da direba ina za ka je sokoto ya ce shi ba zai je sokoto ba kuma babu motar sokoto kaf sai ka ce to tunda haka ne ya ka iya bari ka shiga waɗannan motocin da ke tsaye kai zaman ka a zuciya ka kaddara ka je sokoto Allah ya san ka yi tafiya matar ka ta sani tun da dai ka bar gida tun ka cin abin da kai gina ina fata an gane kaga kana nan a tasha baka je ko ina ba ko haka mutumin da ya bi wanda ya kafirta sallah har yanzu bai sallah ba amma yana ganin to ya na iya dai ne Allah ya ga abin da ne a'a ai ba sallar ne tukuna kana gama ta bata saboda haka hasilin matsalar ita ce in dai ya tabbata ya kafirta kuma kafirci ba na tawili ba shi yasa ne muku misali karar da wannan anan babu wata makaukata dole ne kai ba za a bi shi sallah amma al'ummar musulmi su samu idda za su rinka yin sallah ko kuma kowa ya sallah shi shi kadai ne alheri ba wai shi yafi alheri ba shi ne alheri kadai don babu wani alheri bayan wannan don kama a ce gari ne kun zo garin ya zama gaba ɗaya babu masallacin musulmi amma ga coci na nan ka ce to shi kenan dai ba ka zauna ba ibada ba gwamma ka rinka zuwa coci saboda haka zuwa wannan masallacin duk ɗaya ne da ka tafi coci ba shi da bambanci ko misƙala zarrace matukar limamin nan ya kafirta kuma kafirci kafirci karara ba kafirci na dan ya baka haushi ba ko dan ya bata maka rai ko dan yana da wani daraja da baka da ita ko a'a kafirci wanda ko ranar lahira a shirye kake ka ba da ansa akan cewa wane ya kafirta saboda ka kaga kafirci karara to hasilin wannan matsala kenan dangane da abin da ya shafi bin ainihin sallah don haka ya zo ya tattauna wannan matsala jama'a ya yi ta ɗibo maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama da na sahabbai da na tabi'ai yana biyana yana tattauna sai yana fitar da ma'anoninsu ɗaya bayan ɗaya tafiya ta tafiya kuma har ya zo ya fara amsa sauran matsalolin ina hukuncin auren wadda take yar bid'a ce ita ma sai an dubi waɗancan abubuwa ina hukuncin abin da ya shafi gadon wanda yake ɗan bid'a ina hukuncin yi mishi sallama ina hukuncin zaman hira duk gaba ɗaya abin da ya sa ya rubuta littafin kenan jama'a wannan littafi dan na yi mana ishara akan shi ne makon da ya gabata suna buƙatar ka karanta waɗannan abubuwa ka san su a matsayinka na ɗalibin ilimi ba don kuma ba saboda wannan malamin ya yi ishara akan wannan kuma hadisai sun zo a kan haka waɗanda sun tabbata ingantattu ne a ƙarƙashin wannan kaga malam Muhammad ibn Hafiz kai tsaye yake cewa ila an hadasa fi akhir umma man qallala Allahu adadahum mimman hazzarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an mujalasatihim wa mukalamatihi har Allah ya samar da wasu mutane a cikin wannan ƙarshen wannan al'umma waɗanda Allah ya karanta adadinsu daga cikin waɗanda manzon Allah ya tsoratar da mu game da zama da su da magana da su ya umarce mu kar mu sake ainihin mu gaida marasa lafiyarsu in kuma sun mutu kan mu raka ainihin gawarsu makabarta fa kasa da ha'ula waɗannan ƙananan mutane kaskantattu ɗan hikon nana sai suka tinkari ha'ula'i ko a ila hadhihi riwaya sai suka tinkari waɗannan riwayoyi waɗanda annabi ya magana a kansu wa darabuha bitashbih suka buge su da kamanta su da cewa ai su waɗannan riwayoyin suna kamanta Allah da halittu shine fa darabuha bitashbih suka bugi waɗannan nasoshi da cewa waɗannan nasoshin suna kamanta Allah da halittu wa amadu ila al-akhbar suka tayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa amilu fi daf'iha ala ahkamin al-maqayis suka tsaya suka yi wani tsari na kiyasi dangane da hukunta waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kaffarul mutaqaddimin suka kasirta malaman da suka gabata wa ankaru ala sahaba suka yi tawa inka sahabbai inkarin waɗannan maganganu a nan ba inkari na daf'in maganganun ba inkarin me yasa su ma sahabbai za su faɗa haka kamar ba kaza kaza ba ya za a ce sun faɗa haka wato misali yanzu irin wannan in ka ji yana fitowa ka tabbatar da wani ya faɗa in kuma ka dakace amma me yasa zai faɗa haka idan tun farko baka tabbatar ba cewa za ka sam wannan magana ba wani ne ya faɗi ba a'a su ne sahabbai inkarin waɗannan abubuwa su ne karatutukan da muka yi a baya inda suke cewa tariqa ta salaf abyaq wa aslam suka ce tariqa ta salaf hanyar magabata tana da kunci wajen fahimta tana da kuntatawa za ku zo ku samu wannan misalin na kuncin akan wani hadisi mai wahalar al'amari da za mu zo mu tattauna shi a yau kuncin shi ne za ka ji da hadisin zai bayi zuwa ga wata ma'ana amma sai a ce kar ka sake ka wannan tunanin ya za ka shi a ce ka yi imani da shi a yadda yake to ne kuncin a wurin su fa nake ne a wurin su ba a wurin mu ba yaya ga abu ga ya ba da wata fahimta sai a ce maka kar ka yi wannan fahimtar to wacce za a kai sai a ce a'a kawai ka yi imani cewa Allah yana da sura Allah yana da siffa yaya take to ya ce a'a ja bakinka kai shiru ina fata an gane shine sai malam yake cewa wa rabbi ala al ar rashidin suka yi faraddi ga limamai waɗannan waɗanda suke shiryayyu ne limaman musulunci irin su Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da irin su Imam Malik da makamantansu ballu dan haka waɗannan mutane sai suka ɓace wa ballo kuma suke tabbatar da mutane an sawa'i sabil daga hanyar da take ainihin ita ce daidai jama'a kun ji wannan kuma zakara المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجد الحروري sannan sai kuma shi wannan malami ya ambaci hadisin da aka samo daga ibn abbasin da kuma irin amsar da ibn abbasin ya baiwa ainihin wato najida ainihin alharuri mun kawo takaitaccen tarihin shi najida din yana daga cikin ainihin khawarij bari ainihin dan karanto mana yadda asalin mas'alolin shi din da irin amsoshin jama'a sai a dan saurara ka dan aje su suna na a cikin sahih muslim lamba hadisi ta 1812 yazid dan hurmuz shi ya ruwaito cewa anna najdata kataba ila ibn abbas yas'aluhu an hamsi khilali tambayoyi guda biyar ne wannan najda in rubuta yana tambaya ibn abbas fa qala ibn abbas laula an aktuma ilman ma katabtu ilai ibn abbas yace wallahi ba dan kada in boye ilimi ba da ban rubuta mishi amsoshin waɗannan tambayoyi da ya rubuto ba sai yake cewa kataba ilaihi najida amma ba'ad fa akhbirni hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu bin nisa kaga bai mai sallama ba anan yana daga cikin ɗabi'un khawarij inda sun kafirta ka ba su yi maka sallama haka wani zama da aka zo za a yi da abdullahi dan abbasin da su khawarij din da suka shigo kawai sai suka ce mishi barka da barka da kaza kaza da ya shigo gare su shi kuma ya min sallama sai suka ce a maraba maraba maraba da dan gidan annabta kaza kaza sai suka kauce daga yi mishi sallama suka ɗibo wasu abubuwa suna ta kambama shi alaman hadisi fufana sai suka ce kun ga a cikin hadisin ba su amsa sallamar ba ina fata an gane saboda haka sai rubuta tambaya yace bayan haka fa akhbirni ba ni labari shin manzon Allah ya kasance na zuwa yaki da mata wa hal kana yadribu lahunna bi sahmi kuma yana sanya musu rabon abin da za a raba a basu na ganima in an dawo yaki wa hal kana yaqtulu sibyan annabi na kashe yara ƙanana wa mata yanqadi yutumul yatim yaushe ne maraice yake karewa maraya in ya kai shekara nawa wa anil khumsi liman huwa sannan ɗaya bisa biyar na dukiyar ganima da Allah ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhawil qurba da sauran waɗanda ya lissafo din liman huwa nawaye na fata an gane wa hal sai yake cewa fakataba ilaihi ibnu Abbasin, kun ji tambayoyi biyar sai ibnu Abbasin ya rubuta mai ansa yace katabta tas'aluni hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaghzu bin nisa ka rubuto kana tambaya ta shin annabi yana zuwa yaki da mata wa qad kana yaghzu bihinna to annabi ya kasance yana zuwa yaki da su fayudawina aljarha sai suna aiki na likitanci da aikin nasin suna ainihin ba da magunguna ga waɗanda suka ji rauni wa yuhazzaina min al amma kuma sai ibnu abbasin ya ce ana ba su wani rabo na daga ganima wa amma bi sahamin falam yadrib lahunna amma saham a ce wai suna da wani percentage a ana dai dan iban hasafi ane musu hasafi kun fahimta shine yake cewa ane musu tahazzi ana ɗan ɗaukan hasafi ana ɗaukan alheri ane musu amma sahani kamar yadda za a ce ga percentage ga adadin abin da za a basu mai doki ga abin da za a bashi wanda ya kafa ga abin da za a bashi sai ce wannan kan falam yadrib lahunna annabi bai taɓa musu ba wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yakun yaqtulu sibyan manzo Allah kuma bai taɓa kashe yara ƙanana a wurin yaƙi ba dan haka fala tuqtalu subyan ba a kashe yara a wurin yaƙi wa katabta tas'aluni har waye kuma ka rubuto cikin tambayoyinka kana cewa matayan qabiyatul yatim yaushe ne maraici ke karewa maraya fala amri yace ka saurare ni da kyau ina rantse maka innar rajula lallai shi mutum latambutu lihiyatuhu wa innahu la da'iful akhdh li nafsihi da'iful ata minha fa idza akhadha li nafsihi min salihi ma ya'khudhu an-nas faqad dhahaba anhu al yace karewan maraici ba da shekaru bane karewan maraici na tabbata ne daga lokacin da mutum ke iya kwato wa kanshi haƙƙin shi da kanshi yace domin wani za a shi da gemu amma har yanzu rago ne yana da rauni ba zai iya kwato haƙƙin shi ba har yanzu maraya ne amma daga lokacin da ya karfin da zai iya kwata haƙƙin shi bayan uban shi ya rasu to daga lokacin ne ya zama ainihin ba maraya ba ka ji fassarar salaf menene wannan yake nunawa wannan yana nuna yadda salaf ba wai kawai ɗan fatawa ba ne wani ya ji daga wani fatawa kwaya ɗaya ba ta daidaituwa kan mabambantan al'umma idan aka ce duk wanda ya kai shekara kaza shi kenan ya zama ba maraya ba to abin da za a duba shi ne asali dama me ake nufi da maraici rauni shine ma'anar maraici ba wai fasara ba ma'anar shi shine rauni Don in ubanka na rai, akwai wanda ya isa dan ne kai kwace maka abin da yake nashi ne wanda yake kai kuma kana more shi babu shi zai tsayu a lokacin da zai tsayu ya kare muku dukiyarku da mutuncinku ko kuna can kuna mai kuna bacci kuna shakatawa to a lokacin da ya zama ya kwanta ya mutu za a zo a karɓe muku abin da yake naku to kaga a wannan lokaci sai a duba kuna iya tsayuwa da kanku eh to ku ba marayu bane amma ba ku iya tsayuwa da kanku gemu ya fito bai fito ba ka balaga ba ka balaga ba ai yanzu kana na a maraya eh haka ba haushe yake cewa ma'anar ta fi sai ishara da wani kun fahimci amsar da ya bashi to kun dai ji amsar da ya bashi yace dan in muka ce in mutum gemu ya fito mishi ya balaga ya zama ba maraya ba yace to sai da dama ka samu mutum gemu ya fito mishi amma kuma har yanzu rago ne ba ya iya karba haƙƙin shi haka har yanzu sunan shi maraya amma daga lokacin da ya iya ya tsaya ya kare haƙƙin shi to faqad zahaba anhu al-yutub maraici ya tafi da gare shi wa katabta tas'aluni anil khumusi sannan ka rubuto kana tambaya ta game da khumusi liman huwa wane ne suka halatta su ci humusi wa inna kunna na ƙulu huwa lana fa'aba alaina qaumuna zaka musu ibnu abbas ahlu baitin nubuwa waɗanda muka fito daga gidan annabci namu ne ai ko da ike an samu wasu mutane sun karɓi sarauta sun hana mu amma dai namu ne kaga an bada ansa ko waɗannan tambayoyin da ya rubuto mishi fa ba wai najadatu bai san amsar su bane a'a ya san amsar su haka khawari yana daga cikin siffofin khawari shine kokarin zurma malaman ahlus sunna duba lokacin nan bugo mana waya suke sai bugo waya menene hukuncin aikin gwamnati menene hukuncin boko menene hukuncin siyasa ka ce mishi tsakaninka da Allah baka san amsar ne? a'a kai ina son jina ka ne sun ce to ai kai ba dan jarida ba ne. kuma in ka sani ne za ka yi da shi tun da har ka riga ka sani kai ka riga ka san hukuncin me kuma sai ka ji ni daga gare ni a'a wai yana son ne don shi khawarij abu biyu ne asalin himmashi yana sha'awar kafirta mutane sannan yana sha'awar jini idan haka kullum abin da yake so ya zai ya tabbatar kai kafiri ne daga nan ya kafirta ka to jininka ya halatta don haka ya san amsar kuma ya hukunta cewa wanda bi ya amsa saɓanin abin da ya sani to ya kafirta jama'a kun fahimci wannan da yake munasaba ta yi munasaba barin ɗan ainihin wato ɗan yi mana isharar waɗannan ainihin matsalolin na ibnu abbasin gashi a cikin silsilatul asarin sahiha musnad min a من sahaba wa tabiin gashi nan jama'aha abu abdullah الثاني ابن منير الزهوي راجعه عبد الله ابن salih العبيلان حفظه الله gashi المجلد الأول أتكين لمبر أثرتا ɗaya zuwa ta ɗari uku da hamsin a cikin nan akwai wannan munakasha ta ibnu abbasin da tattaunawar ibnu abbasin da waɗannan ainihin khawarij a inda suka tattauna suka tattauna suka tattauna da za ka ga yadda suka yi ta bi yadda dai lallai sai sun kafirtar da abin nan gashi ya ce ƙalal imamul hafiz ina son ku ji ne don munasaba ta kama muna tattauna wannan don ka ji irin ɗabi'unsu suna da amsar tambayar da suke ma sannan su kuma ba sa harin kowa sai wanda sun san cewa wannan ya tabbata malami ne don su samu kafirta shi don daga nan ya kai ga halatta jinin shi na haka ibnu abbasin suka haro da waɗannan tambayoyi to a nan cikin wannan abin ainihin a cikin wannan littafin da muke karantowa gashi yace qala al imamul hafiz abu abdurrahman an-nasa'i akhbarana amr ibn ali قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية يا يند حرورية وسوسوان النجدة الحروري suka ainihin wato fito i'tazalu sai suka ware kansu fi darin a wani gida wa sitatu sittatu su dubu shida ne fa qultu li abdullahi dan abbasin yace sai na cewa aliyu ya amiral mu'minina ran sarkin muminai ya daɗe abrid bis salati a bari idan aka yi sallah rana ta huce la'alli ukallimu ha'ula ilqaw ko na je in zauna da mutanen nan in yi musu magana qala bari ka ji abin da aliyu ya ce me aka ce aliyu ali haidara ali gadanga kusa yaƙi amma duk da haka sai ya ce inni akhafuhum alaika ina jiye maka tsoronsu wannan tsoron na karatu ne yana jin tsoron za su kura ibnu abbasin ibn ali ya san su yasa yana daga cikin id wai malaman ku na ahlus sunna wai ba su san akwai khawarij a kasar ku ba wai ba su ma san akwai khawarij yana nuna kawunan su na kife a tukwane da haka duk hayaniyar da suke making noise tusa ce kenan rubbish suna fitar da abubuwan da ba su da amfani ne in har ya zama level na sensitivity malaman ahli sunna bai gano akwai khawarij ba ku sunna tana cikin mugun hadari a kasar shi nan sayyidina ali cewa inni akhafuhum alaika ina ji maka tsoron su saboda za su kure ka da karatu za su kafirta ka za su kashe ka kuntu kalla ibnu abbasin sai ce ko ɗaya kawada ni ba na jin shakka su suna ya ce falabistu na sa kayana wata rajaltu na taja kaina wa dakhaltu alaihim fi dari na je na shiga inda suke nisfan nahari nisfan nahari a lokacin rana ta yi tsaka shi sa ya ce wa Aliyu a jinkirta sallah a bari ka ai sallah da wuri har ya je ya gama magana da su ya dawo ya samu sallah ke kun tuna wahum qa'iluna suna ta bacci yace da na faɗo. faƙalu sai suka ce marhaban bika yabna abbasin maraba da kai ya ɗan abbas ma ja a bika me kawo ka kuntu lahum sai nace taitukun min indi ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam na zo muku ne daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al muhajirina wal ansar muhajirawansu da ansar wato ni ne wakilinsu i am their spokesman ni ne nake magana a madadin su wa min ind ibn ammin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa suhri sannan kuma daga wurin dan baffan annabi aliyu kenan kuma sirikin shi mijin fatima wa alaihim nazala alquran waɗannan mutanen su ne qur'ani ya sauka a kansu fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum dan haka su sun fi ku sanin fassara da ma'anonin alqur'ani ku dinnan don ku dukkan ku ba wanda qur'ani ya sauka a kan shi kaga ya nuna babu sahabi ko ɗaya cikin su walaysa fikum minhum ahad gashi ma yace daga cikin su sahabbai babu ko ɗaya a cikin ku duk cikin ku babu sahabi dan haka babu wanda ya halarci saukar qur'ani li uballighakum ma yaquluna na zo ne don in isar muku da abubuwan da su sahabbai suke faɗi ku ji maganganun sahabbai a baki na nima ɗaya daga cikinsu ne a madadin su wa uballighuhum ma taquluna ku kuma in isar musu da abin da ku kuma kuke faɗi wannan me kenan field research yana yin bincike ne gaba da gaba ba wai ya zauna a kan tebur bane mafi yawancin malaman mu a Najeriya zama suka yi takab a ɗaki in an ce kaza ya ce o oh, Allah ya kiyaye abin har ya kai haka eh na ya su bari ne da Allah su bari ne shashashe kawai kenan da aka yi zo yana magana sai ka ga babu jiddiya a cikin magana domin abubuwan duk da ya samu ya samu ne through a table research yana zaune ne akan tebur kawai aka kawo mishi shafuka da jaridu kawai ya karanta na haka bai da kima bai ganin kima yanzu akwai sauran tantama kenan in ibnu abbasin ce sun ce kaza sannan dubi can shi aka rubuta wasiƙa shi ya bada ansa Fanta fantaha ilayya nafarun minhu sai wasu daga cikin sai suka matso gare ni qultu sai nace hatu ma tamtama naqamtum ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibn ammi ina so ku lissafa mini duk zargin da kuke sahabban annabi wa ma naqamu minhum illa an yu'min irin kalmar yayi amfani da ita anan hatu ma naqamtum menene kuke intikami menene kuke zargi kuke tuhuma kuke kama sahabbai da su amma ba kun ji su ba sahabbai bane to dan girman Allah yanzu kai dan hawariji ya ce yana tuhuma ka kai malamin gwamnati ne kai wakilin America ne kudi aka baka kai matsoraci ne kai duniya kake so waye kai sahabbai ka ji suna da intikami akan sahabbai kuma zaka zo ka ji intikamin yanzu di yana kariya ne zuwa ga son zuciya su ma da abubuwa makamantan haka in ya zama an zargi sahabi da son zuciya waye kai hawin ala nafsik me kuke zargin aliyu dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce salasun matsaloli uku ne tsakaninmu da sahabbai da aliyu qultu ma hunna sai na ce menene su qalu sai suka ce amma ihdahunna ta farkon su dai fa innahu hakkama rijala fi amrillah ya ɗauki mazaje ya sanya su masu hukunci dangane da al'amarin Allah me suke ishara a nan lokacin da aka zo za a yi sulhu tsakanin aliyu da mu'awiya rikici ya yi rikicin da ba ma za a iya zama da abokin faɗa ba aliyu ba zai iya zama da mu'awiya ba mu'awiya ba zai iya zama sai aka ce to a kawo wakilai abu musa al-ash'ari da amr ibn al-as amr ibn al-as ka wakilci muawiya abu musa al-ash'ari kai kuma ka wakilci ali a zo a zauna dukkan ku dattawa ne kuma wannan yana tare da wannan wannan yana tare da wannan kuma shi ali ya amince da abu musa kuma shi muawiya ya amince da amr ibn al-as kuma dukkan su dattawa ne a zo a zauna sai suka ce to yanzu wannan al'amarin Allah ne ko ba al'amarin Allah ba amsa ita ce al'amarin Allah ne don ba sulhu ne tsakanin mata aliyu da matar muawiya ake faɗa ba ba abu ne da ya shafi bashi ne aliyu yake bin muawiya ba mas'ala ce khilafa rashida al-islamiyya shine suke nufi da al'amarin Allah to abinda su suke nufi a wannan halin to ba daidai ba ne a kawo wasu mutane a sai a bar Allah ya hukunci za ka zo ka ji za su faɗi to sai suka ce zargi na farko aliyu ya yadda da hukuncin mutane wa qala Allah shi ko Allah cewa idil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne to Aliyu kuma hakkamar rijala ya ba da hukunci ga mazaje haka suke har yanzu ka saba zama da zaka ji wani tunani da bai taba zuwa maka ba sai ce ka kafirta saboda kayi kaza saboda kayi kaza sai ka ji an ɗauko wata aya wadda gaba ɗaya ba ta da munasaba da abin kaf saboda su dama annabi ya siffanta su da abu daya shine suna da matukar karatun alqur'ani suna da matukar haddace shi amma dangane da sanin ma'anar shi fa annabi ya ce ko makoshi bai wuce ba iyakar shi baki to duk inda khawarij ta har abada haka su sun iya karatun qur'ani sannan ya ce in ka kalle su suna sallah kana sallah sai ka rena sallar ka a gaban sallar su ga mutum ya kame jam ya tashi a raka'a farko sai aya ɗari biyu ya tashi a raka'a ta biyu sai ɗari da hamsin kuma kana nan kana dabdala tsakanin wa shamsu da buha haka sai ka rena kanka yasa shi annabi yana faɗin formulations ƙa'idoji ya faɗi waɗanda da su ake gane khawarij da su ake gane khawarij wai sai mutum ya ga a'a khawarijawa ba kaza ba kaza eh to ai khawarijawa shekara dubu ɗaya da kaza yanzu ina khawarijawa a sifofin ne kawai yan bidi'a da kake jin su bukhari suna cewa yan bid'a yan bid'a me yasa kai kuma yanzu kake cewa wasu yan bid'a kai ya aka akwai yan bid'a a zamanin ka kuma akwai zamanin su bukhari ko kun fahimta jama'a kun deji ka kawo aya to daga nan inda za gane wai waye ake kawo ayar ibn abbas wanda shi annabi ne nashi malamin a qur'ani kuma annabi ya ba da shaidar ya fi kowa iyawa tarjuman Kur'an, quran mufassir sahaba amma shi ake kawo aya sannan in suka zo kaya aya zaka ji kamar su aka saukarwa inil hukmu illa lillah zaka ji kamar shi aka saukarwa with all confidential confidence zai zo ya kawo maka ita ma sha'anur rijal wal hukum me ya hada mazaje da hukuncin Allah hukunci na Allah me ya hada mazaje a ga ibnu abbas qultu ibnu abbas yace hadhihi wahida naji daya haka ake so ka natsu kar kai panikin irin su kai ta hayaniya ka natsu hadhihi wahida naji daya qalu sai suka ce wa masaniya. wa masaniya. ta biyu kuwa fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghna ya yi yaƙi amma kuma bai kama sabiyu ba bai kama kuyangu ba kuma bai ɗibi ganima ba me suke nufi aliyu sun yaƙi da aisha me yasa bai kama aisha ya mai da ita kuyanga ba me yasa bai kame sahabban nan da mabiyanta duk ya mai da su bayi ba in kanu kuffaran laqad halla sabihu suka ce wa ibnu abbas in har su aisha kafirai ne shi yasa aliyu ya yaƙe su ya halatta a kama su a mai da su kuyangu wala in kanu mu'minina ma halla sabihum wala qatalahum wala qitalahum wala idan kuma mu'minai ne bai halatta ma halla sabihum bai halatta ainihin ya kama su a matsayin kuyangu ba ko kuma ya ainihin yaƙe su din ma yanzu me ake so a ce duk yadda Aliyu ya kullo sai ya zama yayi laifi kenan ya bai riga ya yi yakin to me yasa bai kama su a matsayin bayi bai nasara a kansu dan ana cikin yakin Aisha sai ta faɗo daga raƙumi kuma sai Aliyu ya bi a guje yana kuka ya rungume ta yana kokarin ya daga ta kattar tsiraici yana zaujatu rasulullah kuma duk sai aka fashe da kuka shikenan kaga yaki ya kare ke to anan idan har Aliyu ya san cewa sun kafirta shi yasa yi yake su to lazimin kafirci yaƙi to lazumin yaƙi kuma mai da su bayi idan kuma ya san cewa suna mumine ne to bai halatta ya yaƙe su ba don me ya yaƙe su naka kun ga ko ta yaya aliyu ya yi laifi a wurin su khawarij kalu qultu ibnu abbas ce hadhihi sintan hadhihi sintan kamar salisa na ji ta biyu kenan ina ta uku kalu sai suka ce maha an nafsihi min amirul mu'minin fa in lam yakun amirul mu'minin da huwa amirul kafirin ya cire wa kanshi sunan amirul mu'minin da lokacin da rikici ya rikici aka zo za a yi sulhu kun ga yanzu ai ba za a zo sulhu bane da amirul mu'minina da kuma al yan tawaye zai yi ka kira mu yan ya kuma ka ce mu zo mu sulhu kaga za a samu wani suna ne wanda zai daidaita mu da aka zo sai ce to shi aliyu ya cire sunan amirul mu'minin yanzu za a yi sulhu ne tsakanin aliyu da muawiya sai suka ce to da ya cire wa kanshi amirul mu'minin idan shi ba amirul ba ne, to ya zama amirul kafirina قلت hal inda kun شيء gaira haza dama ba sun ce uku bane to sun kawo biyu sun kawo na uku idan kada ya fara magana kuma su ce ai da saura sai ce akwai saura sun kan fara ba da ansa jama'a kun ji yadda ake tattaunawa daga nan za a gane an taba tabaran kadama naka je mukabala da yan ɗariƙa ne da yan shi'a ne sai ka ji haya haya a'a ka duba yadda Ahmad Didar yake yi an baka minti biyu tashi kai jawabi in kai jawabi minti biyu yayi sai a tsaye da kai zauna miƙe kai kuma haka da haka za a yi eh ga waɗannan sun yi shiru eh kawai nan a ai mutum dubu shidan hawari ne amma sun samu wasu ne ai an ce nafar wasu ne suka taso suke wakiltarsu su sun zama yan kallo da saurari. ba wanda zai taso yana abin nan ai an taɓa haka Ahmad Dida yana muƙabala da shi da ainihin wani sai wata yarinya ba amerika ya ta tashi Ahmad da you are very yawon ya wannan aka janye ta kawai aka tafi da ita to yarinya ce yan zafin kai kawai ko kun fai suwa za mu zo tattauna wannan jama'a kun ji wannan da kyau tukuna kun ji wannan ni a nan ina son fitan muku da ladabi ne da tsarin sahabbai ke hal inda kun shay'un zairu haza banda waɗannan abubuwan akwai wasu sannan kuma ka in kana tattaunawa da mutum kai kokarin ka gane shi wani iri ne sai ya sa ba za ka damu da ji abin da ya faɗi ba yanzu nan da ibnu abbasin irin su kurkutattun yan zamani ne ya ce shugaban ƙungiyar za ka faɗi haka to billahi laji ka je ka samu kasar ɗin sulhun su jiro na izala da su dokta kaga yadda gire ke tsalle yana ana tare shi ana ana gawa ta malam saura haka ai haka zo tattauna ya kamata ka gane dama a lokacin an zo ne kowa zai faɗi abin da yake faɗi a nesa to in ya yanzu ma zai ƙara kalma mai kaushi dan yanzu gaba da gaba ne to da sai ka daure duk abin da ya faɗa dubi kalmomin ibnu abbasin tun farkon tafiya aliyu tare da aliyu yake amma nan an faɗi kalmomi ne ana zargin mai gidan shi ya kafurta ya ci amana ya yi kaza ya yi kaza amma sai ce hazihi wahida hazihi sintan kuma salisa hal inda kun gairu haza man da wannan akwai saura to yana haka ake yi don panic kar kai hayaniya ka matsu ko kun fahimta jama'a bari ku ji kalu sai suka ce hasbuna haza wannan ya ishe mu iyakarta kenan qultu lahum sai nace da su ara'aytukum in karatu alaykum min kitabillahi jalla sana'uhu wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma yaruddu qawlukum atarji'un yace to don Allah bari muku magana yanzu me kuke gani in na karanta muku littafin Allah da sunnan manzon Allah za ku bar magana ku dawo kan hanya qalu na'am suka ce kwarai da gaske in ne da hadisi muna nan haka ga har shi yasa wasu sai suka rude sai ta ji irin ku ne duk tafiyar ta ɗaya ce da duk abin da kuke faɗe shi suke faɗe khawarij ba su da tafai da tafan ahlus sunna suke hujja khawarij ba su da imamai da limaman ahlus sunna suke hujja duk hayaniyar da aka gama din nan da littafan su bin baz da na usaimin da su albani da littafan su ake hujja littafan ku za su ɗauka su karanta sai ba ku fahimta ba har ta kai albabi da yake mai raha ne yace nan yace littafin da ke hannunka na waye ne yace na haka ne yace to ni na rubuta kuma ban fahimci littafin ba <laughs> abu da sulsula ne yana albani tambaya nan sai kafa albani hujja da maganganu sai ce amma ni in faɗi magana ban fahimce ta ba yanzu kai ne kake min sharhin ta sai ce to yi mini sharhin na ta yi yara ne <laughs> ko fahimta to in ya zama kai da kai magana ana ganin baka fahimci magana ba bari a fahimtar da kai ita sannan a yi maka hujja kaga akwai aiki Allahu akbar kun dai jama'a suka ce a ah, iyakarta kenan قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال shi wa min rub'i dirham yace dangane da zargin Aliyu da kuke cewa ya ɗauki hukuncin Allah ya ɗora a hannun mazaje bai bar Allah ya yi hukunci ba yace to bari in gaya muku inda Allah da kanshi ya ɗauki hukuncin shi shi da kanshi Allah ya danka wa mazaje akan mas'alar da bata kai sumuni ɗaya bisa takwas na ainihin wato rubu'u dinar ba 1 over 16 kenan ko 1 over 32 ma mas'alar kuɗin da ba ta kai naira ɗaya ba Allah madadin ya hukunta da kai sai ce ya bar wa mutane su yi hukunci fa'amar Allah tabaraka wa ta'ala an yahkumu fihi Allah ya umarci mazaje su yi hukunci game da wannan a qawla Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ba ku ganin magana Allah da ya ce ya ku mu'mine kar ku kashe dabbar farauta a halin kuna cikin aikin hajji ko umra kuna cikin ihrami wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabbar farauta da gangan daga cikin ku fajaza'uhu fajaza'un mislu ma qatala minan na'am sakamakon shi shine a samu cikin dabbobin ni'ima raƙumi da raƙuma saniya da sa rago da tinkiya akuya da ɗan akuya a samu daga cikin dabbobin ni'ima irin wannan irin wannan dabbar ta farauta da ya kashe amma sai Allah ya ce ya hukumu bihi zawa adlin minku a samu mutanen kirki masu adalci waɗanda suka iya kima su hukunci yanzu nan hukunci ne Allah da ya ɗauko ya ɗauko hukuncin sai ce amma ya bari mazaje su ƙarasa kaji yadda malamai suke aiki aya dai koto ga aya ibn Abba za gaya wa aya <laughs> wa kana min hukumin lahi an sayyarahu ila rijali yace kaga wannan hukuncin na Allah ne amma sai Allah ya koma da shi hannun mazaje hukumuna shi suka yi hukunci a ciki su hukunci a ciki walau sha'a la hakama fi da Allah ya so da ba sai hukunci ba fajaza min hukumin rijali dan haka kenan kun ga ya halatta daga cikin hukuncin mazaje an shudukum billah ina gama ku da Allah ya ku haruriyawa a hukumin rijali shi salahi zatil bayin wa haqni dima'ihim afdalu an fi arnabin yanzu hukuncin mazaje game da sulhun miji da mata shi yafi da hukunci tsakanin zubar da jini ko ku hukunci game da zomo zomo me yake nufi ya ɗibo matsaloli ne cakuɗa musu amma su sun gane kai man ka fahimta ka fahimta misali dangane da abin da ya shafi fada tsakanin mace da namiji in fada ya fada rikici ya rikici ya rikici aka kasa sulhu aka kasa fahimta madadin Allah ya ce a kashe auren ko kuma ya ce a basu su kashe kansu ko kun fahimta sai Allah ya ce me sai Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan kuna tsoron rikici zai yi muni tsakaninsu su sai aiko wani mai hukunci daga dangin shi daga danginta yanzu a nan sulhu ne tsakanin me tsakanin mata da miji can kuma baya sulhu ne a tsakanin me ne yake nufi da zomo yanzu in waɗancan masu imani suka ce to kai wannan zomo da ka buge a hukunta shi daidai da bunsuru Allah ya ɗauki wannan hukuncin ya danka a hannun mazaje hukun fahimta hukuncin zoman farauta da hukuncin sulhun aure sai yake cewa ina abin da ya kai ga zubar da jinin musulmi in dai har wannan za a ɗauka a danka waɗannan ba za a ɗauki wannan da ya fi muhimmanci a danka ba qalu bala sai suka ce gaskiya ne bal haza afdal lallai mazaje su yi sulhu game da jini shi ya fi falala fiye da sulhun miji da mata fiye da sulhun zomo da bunsuru <laughs> wa fil mar'ati wa zawjiha wa in khiftum shiqaqa bainihima sai ka wannan aya fa nashattukum billah kin na gama ku da Allah hukumur rijal fi salahi zati bainahum afdalu min hukmi min bid'i imra'a kharajta min hadhihi sai suka ce lallai ka ba da ansa game da wannan mun gamsu qalu na'am suka ce haka abin yake qultu sai na ce wa amma qaulukum qatala da kuka ce aliyu yayi yaki walam yasbi bai ainihin dibi bayi ba walam yagnam ya kama ganima ba sai ya ce afatasbuna ummakum aisha yanzu in ku ne kuka je yakin za ku iya kama uwarku Aisha tunda kun yarda da Qur'ani kun ce ku mu'mine ne to Aisha uwarku ce za ku iya kama za ku iya kama uwarku tastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum ku halatta abinda za ku iya halattawa a jikin wata mace a halin ita uwarku ce fa in qultum in har za ku ce inna nastahillu minha ma nastahillu min ghairiha za mu iya halatta abinda za mu halatta a jikin wata faqad kafartum to kun zama kafirai kaga abin sai da kusa ina fata an gane wa in kuntum in kuma kuka ce las laysat ummana ita ba uwar mu bace faqad kafartum kun kafirta لأن الله تعالى يقول دان الله يتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي صلى الله عليه وسلم ya fi mumine haƙƙi fiye da haƙƙin da ke kansu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka san kanka ya fi ka kaunaka ya fi ka sanin darajarka kuma matan shi iwayenku ne fa antum baina dalalatayn yace to kuna tsakankanin bata guda biyu fa'tu minha bi makhrajin sai ku zo da mafita yaƙi da an yi in kuka ce Aisha ba uwarku bace dan haka bari ku kama ta a matsayin baiwa ku je ku halatta abin da yake halatta daga jikin mace kun kafirta cewa ba uwarku ba ce in kuma kuka yaƙe ta ɗin a matsayin uwarku ɗin yadda kuka halatta ta kun kafirta ku zaɓa ku zo mana da mafita in ku ne kuka samu kanku a wannan halin halin da Aliyu ya samu kanshi shine yi transferin ya juya kansu ku kaddara in ku ne haka kun fahimci yadda ake mihawar da munakasha afa kharajta min hadhihi qalu na'am to yaya kuke gani kun amintu daga zargin aliyu akan wannan sai suka ce eh sun gamsu wato akwai tsirkuki da mutum yakan samu kanshi wanda nan ka dubi aya nan ka dubi aya shi sai ka aje ayoyin ba don ka kafirce musu ba sai ka ɗau wata fatawa saboda hali ne ya hukunta ba kan samu irin wannan sai in baka goge da harkar ilimi ba sai in baka goge da harkar karatun tarihi ba sai in baka kware game da mu'amaloli ba yasa galibin ustazai kuma yana zaune a masallaci yana ta hadda ba abin da ya shafe shi bai san abin da duniyar ilimi da duniyar shi take ciki da aka gani yake duk wani hali da aka zo sai dan karo aya yasa ba ga wani lokacin da an dauke shi an saka shi wani wuri sai fi kowa lalacewa da wuri saboda rashin basiran ba dan a lokacin da ayoyin sai su zube yanzu dubi halin da saidna Usman ya samu kanshi a farkon khalifancin shi an kashe Umar wa ya kashe Umar Abu Lu'lu'a Abu Lu'lu'an nan ashe dan gidan Umar ya ga suna taro da wani bamajushe dan uwan shi da mi'iwal wata wuka ya wuce su abu lu'lu'a da ya kashe umar sai ya kashe kanshi don haka tashi ta ƙare sai wancan ɗan umar sai je samu wata zarmakekiyar wuka da ya samu wancan da ya ga suna hira da wanda ya kashe uban shi sharp sai yanka shi za ka zaka kama shi aka kulle shi sai sayyidina Usman ya tattaro malaman muhajirina wal ansar yace to jama'a ni fa duk da karatuna na Qur'ani amma na shiga rikici ku taimake ni malamai ku yi min fatawa wannan yaro shekaran jiya kashe uban shi jiya shi kuma gashi ya kama wani da yake zargin yana da hannun kisan uban shi ya kashe shi yanzu gashi mun kama shi da tabbacin shi ya kashe wannan mutum kuna ganin in muka kashe shi iyalan Umar ba za su ga abin kuma yaya ba ne ya kuke gani ku taya ni gaba ɗayan malaman muhajirina wal ansar bima fihim Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa kulluhum suna wurin sai suka ce gaskiya bai halatta ma a kashe wannan yaron ba sam yanzu sun saba qur'ani kenan shi ne ustaz zai ce sun saba qur'ani kenan annafsu bin nafs aya Hakan annafsu bin nafs amma an shiga wani hali ne wanda wallahi tallahi ibn al-qayyim yayi wata magana a cikin littafin shi zadul ma'ad wanda wallahi in soja ne kai in ka karanta magana sai ka tashi ka sara mushi ya kawo hadisin wannan mata da ta fito sallar isha wani ya danne ta ya zina da ita ya kaza ya kaza ya gudu ita ko tana miƙewa wani ya kawo ɗauki sai ta cacime shi duhu ne bayan sallar isha bawan Allah ya duk salati cewa wallahi ba shi bane ka ɗauki haka ya ce munafikin Allah a same ka a hannunta dumu dumu kace ba kai bane aka ja kama shi aka daure shi ya karbi kaddara gobe za a kashe shi aka yi takwan gwarma a gari ashe wani abin da yake ke ɗaya aka rikice aka zo aka taru za a kashe shi ya sallama duk abin da zai faɗa ya faɗa ba za a yadda ba dan yanzu ba wai albayyanatu alal mudda'i bane yanzu albayyanatu ala ya baiha a hannu ta kama shi maganar bayyana ta kare saboda haka an zo kenan za a kashe shi sai shi wanda ya wancan abu ya ga abin yayi yawa ya bari a kashe bawan Allah bai yi laifi ba da shi shi kuma ya laifi to da wannan laifin zai dauka da laifin yayi jinar ko kuwa da laifin ya bari an kashe wanda ba ruwan shi sai daga hannun shi ya ce shi ne kai ne mai yace ai gaskiya wannan mutum duk abin da ya faɗi gaskiya ne gashi gashi ya ka ɗauki ne shi ne ya abin ya gudu sai jama'a aka yi suta aka kama shi sai manzo Allah ya ce ku sake su duk su tafi ya ce ku sake su tafi to yanzu ina ayoyi <laughs> wanda aka sako ayoyi ne ya ce ku sake su duk su tafi to akwai matsayin ilimi da sai ka kai malamin tukuna kake iya ganowa shi yasa ibn al-qayyim da yazo wannan a cikin tahzibus sunan da cikin ainihin zadul ma'ad sai ce haka abin yake ko yanzu akwai yanayin da malami ko alkali zai samu halin sai ce ku tafi ba ku ce to aya fa aya tana nan wani hali ne yanzu aka shigo sai da aka sai na Usman sai bai kashe wannan yaron na ga cikin tarihi suka rubuta suna zargin shi yana ta'atulul hukm Allah yana watsar da hukuncin Allah sai wanda ya ga dama yakewa <laughs> kai inna lillahi inna ilaihi raji'un to jama'a kun daji dan haka su kansu yanzu da aka kawo musu ayoyi in kun yi nan kun zama kafirai in kun yi nan ma kun zama kafirai to in ku ne ya za ku yi kace kai kai Aliyu na da uzuri ya yi daidai wa amma maha nafsahu amiral mu'minina fa ana atikum bima tardau cewa ya share wa kanshi matsayin amirul mu'minina dan haka ya zama amirul kafirina ka san haka suke in baka zauna da su baka san su ba wallahi tallahi baka zauna da zaka an jiya wani tawili sai a ce ka kai sai a ce ka zama kafiri sai ka natsu sai kai murmushi amma an kai maushi, to da kai da su duk kuna bukata a samo malami a kanku na fata an gane Eh, zan zo muku da bayanan da za ku gamsu yace inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawmal hudaybiya salih al mushriki a ranar sulhu biya ayan nabi yayi sulhu da mushrikai fa qala li ali yace wa ali kutub ya ali rubuta ya kai ali hada ma salih alaihi muhammadur rasulullah wannan shine sulhun da muhammad rasulullah da mushrikan larabawa qalu sai suka ce launa alamu annaka rasulullah ma qatalna da mun san kai manzo Allah ne da bamu yake ka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي sai manzo Allah yace aliyu share inda aka sa rasulullahi allahumma innaka ta'lamu anni rasulullah Allah ka san ni manzon Allah ne amhu ya ali waktub hadha ma sala alaihi muhammad ibn abdullah ka share rasulullahi ka rubuta muhammad dan abdullahi wallahi da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khairun min ali ibn abbas ya ce wallahi manzon Allah ya fa aliyu alheri in ya zama manzon Allah ya share rasulullahi dan aliyu ya share amirul mu'minin amirul mu'minin ba sarauta ba ce to rasulullahi fa matsayi ne <laughs> ko kun fahimta kun fahimci logistics da ake yi da yan bid'a haka wato abubuwa ne mutum yana da dan nasoshi kaɗan shine za ga yayi katarawa rawani dan nassoshi kaɗan sai ƙata rauni to sai a ɗauka cewa duk ayoyi ne suka cika wannan yadi ba komai <laughs> an saboda haka sai ana ganin su a ah, sun haddace amma sun haddace ba su haɗa ayoyin sun ga al'amura yadda za su fito ba manzon Allah gashi da kanshi da Ali ya ce ba zai share rasulullahi ba sai shi ya share yanzu manzon Allah ya share rasulullahi to shi kenan alazimin mazhabin ku ko haruriyawa ya zama aduwin lahi kenan ai ba za faɗi haka ba manzo Allah ya sa Ali dan haka dan ya shafe Rasulullahi maslaha ce shi ma Ali ya shafe Amirul Mu'minin maslaha ce jama'a kun fahimta walam yakun mahawhu nafsuhu zalika mahawhu mahahu min an-nubuwa share annabi ya share annabci kenan maslaha ce kharajta min hadhihi qalu na'am gamsu da wannan kun gamsu sai suka ce eh faraja minhum alfan mutum dubu biyu sai suka tuba suka ainihin dawo daga wannan aƙida wa kharaja sa'iruhum sauran kuma sai suka fita kace sam ba su yadda ba su za a yi wa dabara an bi sanin fasara qur'ani ne suka fita fa kutilu ala dalalatihim aka kashe su akan wannan batan nasu suwa suka kashe su fa qatalahumul muhajiruna wal ansar muhajirai da ansar suka ainihin yaƙe su a naharawan a wurare mabambanta waɗanda a cikin karatunmu na hikba za mu zo sai mun tattauna waɗannan matsalolin jama'a don tsaya fiɗe mana waɗannan tarihin tas insha Allah ta'ala ba abin da ba mu da shi a hannun ingantattu musulmi ya rage wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya koma makaranta wannan ainihin hadisi hasan ne al-imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra ba al-mujtaba ba as-sunan al-sughra as-sunan al-kubra lamba hadisi na 8575 na fata an gane wata kuma ainihin wato lamba ta ɗari da casa'in daidai min al-khasa'is na fata an gane akwai littafin al'imamun nasa'i da 'yan shi'a suke zargin wai imamun nasa'i ya rubuta wannan littafin ne shi ne sai ainihin ahlus sunna suka kashe shi yawancin ahli sunna ma kasan ma wani ma bai taba sanin littafin ba shi ma dan shi an ka shi wannan littafi ne zai ce oho dai nasa'i ma ya rubuta littafi ne yana faɗin darajojin aliyu ko kashe shi a'a ya shiga ƙasar sham ne shi al-imamun nasa'i malamin hadisi sai ya je ya zauna yana faɗin darajojin sayyidina ali su kuma mutanen ba ahalus sunna ba ne waɗanda iri ne nawasib ne bai suka yi mishi doka suka galabaita shi ya gudu haki har sai da yatsun shi na farce suka zazzago je can aka same shi haƙi ya yanke shi ya faɗi ya mutu cikin sahara imamun nasa'i ga littafin da ya rubuta ya je karantar khasa'isu amirul mu'minina ali ibn abi talib gashi wannan littafin gashi abu ishaq al-huwaini ya zauna yayi tahzibin shi kun ganshi tahzibu khasa'isil imam ali to a cikin wannan littafin ma imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisin da muka karanta ina fata an gane nawasib ne suka kashe shi ahli sunna bane malaman ahli sunna ai su suna fuskantar barazanar kisa ne daga wurin duk wanda bai bi bayan su ba to matsalar su su kuma ba za su bi bayan kowa ba sai abin da ya zama gaskiya na kira wannan matsala ne saboda wannan abu ne wanda malamin hadisi baya compromising kowane malami na iya compromising yana iya bada haɗin kai yana iya sassautawa amma malamin hadisi ba zai sassauta ba eh, to su kuma yan bid'a khawarij ce dole ka goyi bayan su ce dole ka goyi bayan su ce dole ka goyi bayan su ash'ariya ce dole ka goyi bayan su mutasawwifatul ghulaka ce dole ka goyi bayan su kowa zai yi malamin hadisi kuma shi abin da ya tabbata a dalili kawai shi zai faɗi ta rage in ya faɗa an kai haɗi zuciya ka mutu oho ta matar ta haifi wani na fata an gane haka nan al-imamu ahmad ya fitar da shi haka al-imamu abu dauda haka nan abdurrazzaq a cikin al-musannaf hakanan al-imam al-hakim al-imam al-bayhaqi al al-tabarani ibn a cikin jami'u bayan ilmi ah, da kuma al'imamu imam abu a cikin hilyatul auliya da al al-fasawi a cikin littafin al-ma'rifatu wat-tarikh da al-imam al-khawarizmi a cikin al-manaqib hakanan al'imamu imam abu ubaidin al-qasim ibn sallamin a cikin kitabul amwal hakanan ibn jozi a talbisi iblis haka dai malamai sun fitar da wannan ainihin wato hadisi a wurare daban-daban shi nan wannan malamin da ya wannan littafin sai da ya tsaya ya sharhin wannan hadisin kusan shafi biyu aka ya ɗaukan wannan littafi ya karanta gashi nan cikin littafanmu ne inda aka tara littattafan da ke magana a faran ainihin sahabbai da tabi'ai ka gan shi a inda yake Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ga anan me yasa na tsaya na kawo mana wannan na kawo mana ne don ku ji irin abubuwan da ibnu abbasin ya fuskanta dangane da waɗannan an fahimta jama'a ka ji banda wannan tattauna da su na ji daɗin gashi an je can ma an haɗu da su yawon an je an tattauna Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako za mu ainihin wato ci gaba da karatunmu insha Allah ya ce wa wa raddu ala al'a'immatin rashidina fadallu wa adallu an sawa isabi waɗannan mutane suka ɓata kuma suka yi tabatarwa daga hanyar da take ainihin wato mai tsakiya ce sun zakara al-ma'sura an ibn abbas wa jawabahu li najdat al-haruri sun ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه kitaban. bayan da abu abdullahi muhammad ibnu khafifin ya ambaci wani asari daga ibnu abbasin da kuma jawabi amsoshin da shi ibnu abbasin ya bai wa najida kun dai mun kawo su ko thumma zakara hadisar sura sannan sai ambaci hadisin sura za mu zo mu tattauna mas'ala dangane da hadisin sura din nan me yiwa ma karatun zai fi karfi a karatun da zai biyo baya insha Allah ta'ala amma dai hadisin sura shine hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi sallam ke cewa idza qatala ahadukum akahu falyajtanib al-wajha fa inna Allah khalaqa adama ala surati idan ɗayan ku yana faɗa da ɗan uwan shi to sai ya nisanci fuska domin Allah maɗaukakin sarki ya halicci Adamu ne a bisa surar shi za mu zo za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala wa zakara annahu sannafa fihi kitaban kuma shi Abu Abdullah ibn Khafif ya ambaci cewa ya rubuta littafi ma sukutun da guda mufradan sukutun da guda akan wannan mas'ala kun gane akan me akan hadisin sura din yana bayanin hanyoyin shi tattauna ruwayoyin shi da ma'anonin shi wa ikhtilafan ta fi ta'wilihi da kuma irin saɓanin da malamai suke dangane da mecece ma'anar shi shin cewa inna Allah khalaqa adama ala suratihi shin ala surati adam ɗin ko ala suratin rahman ala suratin lahi din alamai sun yi saɓani game da wannan shin lafazin da ya fito ƙarare ce inna Allah ko fa inna Allah khalaqa adama ala suratin rahman lafazin nan sahihi ne sabit ko kuwa ba sahihi ba ne sabit duk za mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala sai dai na ga muna da karancin lokaci ne ko eh khairan bari mu dan fara tattauna Allah ya kai mako mai zuwa nan ne za a goge rainin wannan matsala insha Allah a shi na a ƙasa yake cewa lamba ta biyu yace wa hadisu sura huwa ma rawahu abu huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته رواه مسلم yace al-Imam Muslim shi ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 2612 كتاب البر والصلة والآداب ورواه البخاري بنحوه بخاري ما يروي توقتن كتوان لفظ na fata an gane a cikin ainihin lamba hadisi ta 6227 a cikin kitabu listizan babu bad salam fi hadisin akhar an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la tuqabbihu alwajha fa inna allaha khalaqa adama ala surati rahman a cikin wannan lafazi wanda ya zo ainihin wato a cikin littafin al-imamu a cikin abin nan lafazin ibn umar annabi ya ce kar amuna na fuska kar ka rinka cewa qabbahallahu wajhaka qabbahallahu saboda waɗannan suna daga cikin zagi na jahiliya ala damarallahu barajima kullaha wa afara yarbu'a wa menene menene wa afara darima gashi nan imrul qais ne ya hada wasu kabilu guda uku gaba ɗayan su ya tsine musu albarka yace Allah ya datse wa kabila kaza hanci kabila kaza Allah ya musu bille a saman goshi kabila kaza Allah ya watsa musu ƙasa a fuska zagin jahiliya ne imrul qaisi kenan sun haɗa kai ne sun kashe uban shi yana dagaci ko hakimi shine duk ya tsine musu albarka ya bambamin nasu haka to abinda wannan karatun ke cewa shine annabi yana cewa kakka ce qabba Allahu wajhaka Allah ya nuna na fuskar ka yace fa inna Allah khalaqa adama ala suratir rahman dan Allah ya halicci annabi adam a bisa surar Allah mai rahama to ina matsayin wannan riwaya malai yace rawahu abdullahi ibn al-imam ahmad al-imam abdullahi dan gidan imam ahmad shi ruwaito wannan fi sunna a cikin kitab sunna wa daraqutni da daraqutni fi sifat a cikin kitab sifat wa ibn abi asim fi sunna da al-imam ibn abi asim a cikin kitab sunna wa ibn khuzaimah fi tauhid da ibn khuzaimah a cikin kitab tauhid والطبراني في المعجم الكبير ده الإمام الطبراني أتكلم معجم الكبير والآجري da al-imam shari'a a cikin littafin kitabu shari'a wa abu da al-imam abu ya'ala fi ibtal at-ta'wilat wal bayhaqi fi al-asma'i was sifat wa dhakarahu al-haythami fi majma al-imam al-haythami ya ambaci wannan a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid wa qala kuma yace rawahu at-tabarani wa rijaluhu rijalu sahih غير إسحاق ابن إسماعيل yace amintacce ne shi din sai dai wa fihi da'afun akwai dan rauni kadan a cikin shi wa da'afa ibn khuzaimah hadha hadith amma ibn khuzaimah ya raunata wannan hadisi wanzur tauhid yace ka duba kitabut tauhid na ibn khuzaimah wa aidan mimman da'afahu al-maziri daga cikin malaman da suka ainihin wato raunana wannan hadisi akwai al-imam al-mazari kama naqalahu anhu ibn hajar kamar yadda ibn hajar ya bada labari daga gare shi fi fathul bari a fathul bari sai ce wa qad uqiba khuzaima fi zalika an ci gyaran ibnu khuzaima game da raunatawar da yawa wannan hadisi wa sahha al hadisa jam'un min al a'imma an samu wasu tarin limamai su kuma sun inganta hadisin ina son fa ku gane ba asalin hadisin ba asalin hadisin kan ya inganta amma lafazin da yazo da fa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman shine ibnu khuzaima da almazari suka raunata sannan kuma aka ci gyaran ibn Khuzaima wasu malamai su kuma tari suka ainihin inganta shi منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راوية والإمام الذهبي والإمام ابن حجر وأيضا شيخ الإسلام قد صححه ورد على من يطعن فيه قال يجي انظر فتح الباري كدوب فتح الباري كدوب ميزان الاعتدال كدوب إبطال التأويلات لكما عقيدة أهل الإيمان نا فاتا أنغاني kaga anan ka ji takhrijin wannan hadisi babu lokaci wanda zan tsaya in warware mana wannan mas'ala insha Allah ta'ala dangane da abin da ya shafi takhrijin wannan hadisi amma in Allah so mako mai zuwa za mu zo da gamsassun bayanai ainihin akan waɗannan da kuma tattaunawar malamai da tahqiqat waɗanda ainihin malam Nasiruddin ya a cikin littafin silsilatul ahadith sahiha da kuma dai wasu maganganu makamantan haka to sa'an nan sai kuma mu zo mu ɗauki mas'ala mafi girma da ta zo a cikin hadisin idan dai shi wannan lafazi ala suratul rahman bai inganta ba kamar yadda ibnu khuzaima ya faɗi to kuma shikenan babu wani iskali sai a koma asalin lafazin da ya zo a cikin bukhari da muslim wa inna allaha khalaqa adama ala suratihi sai zama ala surati adam babu matsala kenan amma idan ya zama wannan lafazi ya inganta ala suratul rahman to bayan mun tattauna ingancin nashi to kuma dole a zo a san cewa to wacce ma'ana kenan zai ɗauka ala suratul rahman shin yana nufin zahirin shi ne Allah ya halicci Adamu a bisa sura Allah mai rahama ko ko Allah fa inna Allah khalaqa Adama ala suratul rahman me yake nufi shine tattauna da zamu zo mu yi a karatu na gaba insha Allah ta'ala muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka akan al'amuran nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik